بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda yake sannu a hankali shekara ta juyo ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake nuna mana wannan wata mai albarka watan ramadan wanda yake a wannan masallaci na makil wani yasar domin fara tafsirin mata na mako na asabar da lahadi a wannan masallaci a yau hudu ga watan ramadan a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma sha uku ga watan yuli watan bakwai shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah wannan ni'ima ce babban ni'ima da allah ta'ala ya tsawaita rayuwarmu har ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka kuma ya sa kuma muna cikin waɗanda za su fara sauraron wannan tafsiri ko dai kai tsaye ko kuma ta hanyoyin sadarwa na zamani wannan ba karaman ni'ima ba ce dama idan ba mu sha'afa ba tsarin tafsirin namu shine ranaku biyu ne a mako ranar asabar da ranar lahadi ranar asabar da ranar lahadi har wannan wata mai albarka kuma ya kare sannan nau'in tafsirin da muke yi shine abin da ya shafi a tafsirin maudu'i akan samu waɗansu ayoyi ne sai a yi tafsiri a kansu wanda yake kuma aka yi kokarin dan faɗaɗawa wanda yake yakan sha bamban da wanda ake yi da maza saboda nasu kullun ne sai wannan kuma da yake a mako ne su biyu sai ake kokarin kamar a ɗan yi shi wanda zai yi kusa ko da bai kai nasu gaba ɗaya ba dai zamana ya kama kafa shi wannan ba karamar ba bace da Allah ta'ala ya tsawaita rayukan har ya nuna mana wannan lokaci alhamdulillahi rabbil alamin idan ba mu sha'aba ba a darasin mu na bara ma'ana a tafsirin bara mun yi magana ne a surori guda uku a wurare guda hudu sura ta farko a bara ita ce suratun nahli a yadda muka karanta ayoyin karshe a wannan sura din fadin Allah ta'ala udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سنمك جولي نبيو شكين سورة الإسراء سورة الإسراء a suratul مكي wurare biyu مكي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير sannan kuma muka yi tsallan baɗaki muka kai aya ta 22 zuwa ta 39 tun daga faɗin Allah ta'ala la ta ta'al ma Allah ilahan akhara fa taq'uda mazmuman makhzula har zuwa faɗin Allah ta'ala zalika mimma auha ilaika rabbuka min al-hikma wa la taj'al ma Allah ilahan akhara fa tulqa fi jahannama maluman madhura sai kuma a darasin karshe na wannan shekarar muka shiga cikin suratul kafi muka tsaya a faɗin Allah ta'ala innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala har zuwa karshen sura din muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan ni'ima kuma ya mana wannan baiwa da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da al'amuran da muka saurara da ya zana Allah madaukakin sarki a wannan tafsiri na wannan shekarar wanda yake kuma shine tafsirin mu na hudu shekara ta hudu kenan ko in ba sha'awa ba haka yake ko da izina Allah ta'ala a wannan shekara ta 1434 kuma 2013 za mu fara ne a suratul mu'minun za mu fara daga aya ta farko zuwa ta goma sha ɗaya daga faɗin Allah ta'ala qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un har zuwa ulaika humul warithun alladhina yarithuna firdausa hum fiha khalidun wannan shine matashiyar tafsirin mu idan Allah ta'ala ya samu ka kammala waɗannan ayoyi sai kuma maje ayoyi sura ta gaba ita ma mu ga me za mu karanta sura ta gaba ko ta zama suratul nur din ko kuma ta zama suratul furqan wurin ibadur rahman saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki da dukkanin sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya sanya wannan ibada wannan tafsiri da waɗannan al'amura da ake gabatarwa ya Allah kasa domin kai muke yi Allah kar ka sanya ma wani makhaluki ya zama ne yana da nasibi akan wannan dan ba da shi aka yi ba ya Allah ka sanya dan kai muka yi kuma ya Allah ka karba mana ka sanya ya zama sanadiyar tsira duniya da lahira wannan sura ita ce suratul mu'minun suratul mu'minun haka yake a tsarinta suratul mu'minun wanda yake inda a nahawu ne sai ka ce suratul mu'minun amma suratul mu'minun suratul munafiqun suratul kafirun haka yake hisa malamai suka ce an yi wannan ne akan hikaya ba an dubi larabcin ba yadda yake a surar shine qad aflahal mu'minun sai aka ciro ta cas ita zama sunan surar haka yadda yake a surar idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah sai aka ciro ya zama suratul munafiqun hakan nan qul ya ayyuhal kafirun sai zama suratul kafirun ta inda a larabci ne da ba na qur'ani ba ba babin hikaya ba sai ka ce suratul mu'minin ko suratul munafiqin ko suratul alkafirin a babin idafa kenan domin suratu khabar ne na mubtada mubtada an share hadhihi suratul munafiqun hadhihi suratul mu'minun hadhihi suratul kafirun Allah maraukin sarki ya amfanar da mu kuma ya sanya mu cikin waɗannan da za a ambata a waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya menene sanadiyar kiran wannan sura da suratul mu'minun wannan al'amarin a fili yake domin a farko ubangiji subhanahu ta'ala ya ce qad aflaha almu'minun surar ta yi bayanin abin da ya shafi sifofin muminai ne Allah madaukin sarki ya kawo sifofin mummunai a cikin wannan sura sifa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas sai da ya kawo siffofinsu guda takwas a cikin wannan sura sannan kuma ya kawo sakamakonsu ta yadda idan ka an ce mumini ko kika da an ce mumina karki tsammanin wata ce kwaya ɗaya ko ke ce kadai ko yake ce kadai a'a wacce ta cika waɗannan sifofin su ne waɗanda suke da wannan lagwadar da aka ambata a ƙarshen surar a ƙarshen ayoyi ma'ana ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun waɗannan shine sakamakon su sifofin su kuma su ne aka ambata shi yasa sai aka sanya ma surar da sunan suratul mu'minun ma'ana surar da za ta yi bayanin sifofin mummunai wannan sura za ta yi bayani ne na sifofin mummunai waɗannan mummunan maza ne ko mata domin a ka'ida duk abin da aka umarci maza an umarci mata duk abin da ya shafi maza ya shafi mata sai idan kina da wani dalili da ya ware mata kadai banda maza ko ya ware maza kadai banda mata saboda waɗannan al'amura da za mu ambata gaba ɗaya ya shafi maza ya shafi mata in banda wani ɓangare guda ɗaya da idan mun zo bayani shi za a yi bayani akan wannan kenan abu na biyu suratul mu'minun imam al-qurtubi ce makiya an saukar da ita a maka imam al-qurtubi rahimahullah azza wa jalla ce makiyatun kulluha fi qawlil jami' suratul mu'minun sura ce makiya a zantuttuka na dukkanin malaman tafsiri sun yi ittifaki akan suratul mu'minun sura ce makiya idan kika da an ce sura makiya ana nufin surar da aka saukar da ita kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kaura daga makka zuwa madina duk surar da aka saukar da ita kafin manzan Allah ya yi kaura daga makka zuwa madina ana kiranta da suna makiya idan sai da sai bayan da yi kaura yi hijira kenan daga makka zuwa madina aka saukar da ita to ana kiranta madaniya idan aya ce sai a ce wannan ayar makiya ce idan sura ce sai a ce wannan surar makiya ce idan hukunci ne sai a ce wannan hukuncin makki ne ko kuma wannan hukuncin madani ne ina ba ta mun wannan da kyau ɗaya kenan sai imam al-qurtubi ya ce kulluha dukkanta kenan tun daga ayar farko har ayar karshe gaba ɗaya da sura ce da aka sauka ayoyi ne da aka saukar da su kafin manzon Allah sallallahu alaihi ya yi kaura daga Makka zuwa Madina abin da sa ya ce kulluha domin aka samu sura makkiya wanda yake ayoyinta galibin su duk an saukar da isu kafin an salama yi kaura amma aka samu aya ɗaya biyu da suke madaniya ne wa rubu ya ayu min suwari da yawa akan yi istithna'in waɗansu ayoyi a cikin sura sai ce ai surar makiyya ce baki ɗaya in ban da aya kaza da aya kaza da aya kaza su waɗannan madaniya ne ko kuma surar gaba ɗayanta madaniya ce in ban da aya kaza da aya kaza da aya kaza waɗannan makiyya ne sai Imam Al-Qurtubi ya ce kulluha duk ayoyin wannan sura da take gaban mu gaba ɗayan su ayoyi ne da suke makiya babu madani a ciki haka imam al-qurtubi ya faɗa ɗaya kenan hakan nan kuma ibn hassar ya faɗa ya ce wa masu wa za ka makiyun tanazzulhu fala kun min khilafin nasu fi hasari wa laysa khilafin ja'a mu'tabara illa khilafin lahu hazzun ina nazari ibn hasar ya ce wa masu wa abinda ba waɗancan da muka ambata ba domin ibn hasar yana da ra'iya da ya lissafa ayoyi surori da suke madaniya surori da suke madaniya guda ashirin ya kawo su ya ce waɗannan surori guda ashirin malamai sun yi ittifaƙi an saukar da su ne bayan da manzan Allah ya ƙaura daga maka zuwa madina wannan kamar da muka ambata baya hana a samu aya ɗaya biyu ko uku a ciki da suke makiya ɗaya sai kuma ya kawo surori goma sha biyu ya ce waɗannan surorin malamai sun ƙara ma juna sani shin makiya ne ƙaunar wahidan ko kuma madaniya ne kawalan wahida yanzu muna da surori ashirin muna da goma sha biyu idan hada lissafi nau kenan an samu talatin da biyu su kuma surorin ƙur'ani baki ɗayan su ɗari da goma sha hudu ne yanzu nawa ya rage kenan tamanin da biyu sai ibn hashar ya ce wa masu wazak zak abinda ba waɗancan madaniya ittifaqan ba ba kuma waɗannan almuhtalamu fiya guda goma sha biyu ba sauransu su guda tamanin da biyu makiyun tanazzulhu duk an saukar da su ne a makka sai ce falata kuma khilafin nasu fi hasari kada kasance uku kada kasance a tsuke a inda malamai suka yi saɓani falaisa kullu khilafin ja'a mutabara ai ba kowane saɓani ba ne ma in yazo ake la'akari da shi illa khilafun lahu wajh min an-nazari sai saban da yake da fuska na ya cancanta ma a kallace shi sannan za a kallace shi wannan kenan ya nuna mana suratul mu'minun tunda ibn hasar bai ambace ta cikin madaniya ittifaqan ba daya kuma bai ambace ta cikin goma sha biyu da aka yi sabani a kansu ba ya nuna mana kenan suratul mu'minun sura ce wacce take makiya qawlan wahida abin da ya sa muke waɗannan cewar za a tantance makiyya ce ko madaniya kowace sura ko kowane hukunci da ya sauka a maka ko sauka a madina yakan fi mai da hankali akan wani abu duk lokacin da kika ji an ce sura madaniya ce to galibi za ki ga ta fi mai da hankali ka abin da ya shafi hukunce hukunce ɗaya kenan sannan kuma za ki ga lafuzanta lafuzan sura ɗin ba su da ƙarfi irin yadda sura na makka suke da ƙarfi idan kika da ce sura makiya ce ko kuma aya makiya ce ma'ana an sauka da ita a maka kafin manzo Allah sallama i hijira to za ki ga ta fi mai da hankali kan fayyace abin da ya shafi tauhidi tsantsa da gyara wa mutane a da su saboda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a shekara ashirin da uku da ya ɗauka yana isar da manzanci yana manzo yana annabi manzo sai da ya ɗauki shekara goma sha uku a makka yana karanta da tsantsar tauhidi kafin ya yi ƙaura zuwa madina ya shekara goma yana karanta kuma da sauran hukunce-hukunce saboda haka wannan ya nuna mana kenan malamai sun yi ittifaki sun yi ijima'i akan suratul mu'minun sura ce wacce take makiya ma'ana an saukar da ita kafin manzo Allah ya yi kaura daga makka zuwa madina abu na gaba ayoyin wannan sura ayoyin wannan sura a lissafin mutanen kufa wannan sura tana da ayoyi ne 118 a lissafin sauran malaman ƙididdigan ayoyin alkur'ani mai girma wannan sura tana da aya 119 kenan yana ake saɓani aya ɗaya malaman kufa sun lissafa ta 118 sauran malamai kuma sun lissafa 119 na sha maimaitawa idan kika da an ce wannan ya lissafa 118 wannan 119 mai da 19 fa ba wai ya ƙara aya ɗaya ba ne kun gane wannan da ke ko a'a wani wuri ne shi wannan ya lissafa ayoyi biyu ne wannan ya lissafa su a matsayin aya ɗaya wannan kuma ya lissafa su a matsayin aya biyu faɗin Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura mai albarka da yace kuma arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin shin aya da yace ko aya biyu a lissafin mutanen kufa sai ta zama aya da yace a lissafin sauran mutanen kuma arsalna Musa wa akhahu Harun aya yake nan bi ayatina wa sultanin mubin ci gaban ayar kun gane ko kuma idan kika lura za ki ga sun ma'arsalla musa wa kawo harun ta kare da nuno bi ayati na wasu kwanin mubin ya kare da nuno kenan kuma daman surar in kika duba zubin ayoyinta da nuno tafi karewa qad aflaha almu'minun alladhina fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin kin duk da nunin saboda haka dan wancan ya ya lissafa nan a matsayin aya tana da wajihi sosai da sosai kisa al-imam shatibi rahimahullah azza wa jalla a cikin littafinsa nazimatu zuhur akan lissafin ayoyin alqur'ani mai girma yace kad aflaha lil kufi haruna da biha wa ma mi'atin lil ghairi tis'un ila ashar yace kad aflaha sura ta kad aflaha ma'ana kad aflaha almu'minun lil kufi alisafin mutanen kufa haruna da biha karka lissafa harun a matsayin aya ka kawai kun da ke ko karka lissafa harun a matsayin aya amma ba a ko'ina ba kad aflaha a sura ta kad aflaha ma'ana ba a dukkanin harun da ke cikin ƙur'ani ba sai za ya ce kad aflaha kad aflaha lil kufi a lissafin mutanen kufa haruna da abiha karka lissafa harun a matsayin aya shi ga kenan fun arsalna musa wa akhahu haruna bi ayatina wa sultani mubin to tunda ya ce lil kufi sauran kenan za a lissafa a matsayin aya sai ce wa ma mi'atin lil ghairi 9 ila 10 wa ma'a mi'atin tare da ɗari zuwa goma sha tara ma'ana ɗari da goma sha tara shine na lissafin sauran mutanen da ba na kufa ba kun ga kenan sai nuna mana kenan mutanen da ba na kufa ba suna da lissafi ɗari da goma sha tara mutanen kufa kuma suna da ɗari da goma sha takwas a ina aka samu wannan bambancin a wata aya da ke sun ma'arsal na musa wa akawu harun iya na wasu ka lissafa a matsayin aya wasu kuma sai ba su lissafa ta a matsayin aya ba abin da ya shafi kididdiga ayoyin alkur'ani mai girma kamar yadda muka sha maimaitawa ilimi ne mai zaman kanshi wanda yake babi ne sosai da sosai ilimi ne mai zaman kanshi manya-manyan makarantu ake da su da suka bayani akan abin da ya shafi kididdigan ayoyin alkur'ani mai girma ina ce aya ina za a ta kamar yadda muka sha buga misali suratul fatiha tana da ayoyi guda nawa bakwai to amma wacce ce ta farko wacce ce ta ƙarshe wasu ka ce ta farko ita ce alhamdulillahi rabbil alamin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 a wani lissafin kuma wal asr innal insana fi khusr aya daya illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi aya daya wa tawasaw bis sabr aya daya karaka lissafin ayoyin qur'ani ilimi ne mai zaman kanshi da malamai suke la'akari da shi sosai kan abin da ya shafi abin nan kirdiga ayoyin alqur'ani mai girma wannan sura a dunkule mai take karantarwa suratul mu'minun a shekul allama abubakar muhammad gumi allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmashe shi yake cewa a cikin littafinsa raddul azhan ila ma'anil qur'an yake cewa har ra'isi babban abin da wannan sura take karantarwa huwa ta'alimul aqidati sahiha shine karantar da ingantacciyar aqida karantar da ingantacciyar aqida tsabtataccen tauhidi shi wannan sura take karantarwa shi yasa kika ga aka bude ta da qad aflaha al aka tabbatar da imani wanda yake in babu imani to fa duk azumin mutum duk sallan mutum duk ihsanin mutum ba abin da zai amfani da shi dan Allah ta'ala ce wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufran li sa'ihi wa inna lahu katibun saboda ka sai an sami imani sannan a samu khushu'i sannan a samu sallah sannan a samu zakka sannan a samu duk sauran abubuwan da ake bukata in ba a samu imani ba to sauran ba abin da zai ba abin da zai amfani mutum isa mala ya ce huwa ta'alimul aqidati sahiha shine karantar da ingantacciyar aqida kuma idan kika kallaci waɗannan ayoyi da wannan sura lalle ilalla an karantar da ingantacciyar aqida na farko da ki duba aya ta 1 zuwa ta 11 kamar da muke bayani Allah ta'ala ce qad aflaha almu'minun an tabbatar da imani iyaye mata imani ba karamin al'amari bane kar ki taba bari wani abin da zai taba maki imani ya zo kusa domin shi yasa ya ce ya kira da sunan aqida idan aka ce aqida shine abin da mutum ya kudirce a zuciyar shi mai kyau ne ko mara kyau kudurin zuci shi a kira aqida idan mai kyau ne sai a ce kyakkyawar aqida in mara kyau ne sai a ce mummunar aqida amma kenan babu yadda za a ki rasa wata ke samu mace ɗaya da bata bata kudurta wani abu a zuciyarta ba kawai dai za ki hukunci ne wannan abin mai kyau ne ko mara kyau in mai kyau ne ya zama kyakkyawar akida kun fahimci wannan in mara kyau ne ya zama mummunar akida to kenan yanzu idan ka ce ba ruwanka da akida to kenan a akida ka ba ruwanka da akida shine ita ma wata akida ce mai zaman kanta cewar kai babu ruwanka da akida ɗaya kenan sannan muka duba aya ta goma sha biyu zuwa ta goma sha shida Allah ta'ala ya mana bayanin abin da ya shafi halittar ɗan adam da kuma ya kammala bayanin ya ce inna kun ba da zalika la lamayitun sannan kuma lalle ku bayan waɗannan bayanai da suka gabata na bayanin halittar ku ɗaya bayan ɗaya bayan kuma za ku mutu summa innakum yawmal qiyamati tub'afun sannan kuma ku ranar alkiyama za a tashe ku wanda yake wannan babban al'amari ne da kafare ba su yadda in an mutu za a tashi ba kuma ƙur'ani ya cika da dalilai akan idan an mutu za a tashi da yawa kina jin fa wani yana ganin shi musulmi ne yana cewa daga duniya sai kaduna kenan yana da wani nau'i na cewar idan an mutu ba za a tashi ba shi yasa kike ganin za ta zalunci kowa za ta ci mutuncin kowa za ta aibanta kowa don tana ganin babu wani yini da zai zo nan gaba da za a tashi a kowa hisabi don duk wanda yake yake tsoron ranar alkiyama yake jin akwai wata rana da za a tashi yau bulan sara'ira ranar da za a yi tonan asiri ya Allah karfa mana asiri duniya da lahira to duk wanda yake tsoron wannan ranar to lalle ilalla za ki ga tayi kafa kafa ko ki ga ya yi kafa kafa ya goje da azabar ubangiji amma suna cikin sun kafirai suna cikin wannan yana cikin abin da ya buga musu kwakwalwa su kwata-kwata ba su yadda da in an mutu za a tashi ba har wani yake cewa hayatun thumma mautun thumma nashrun hadithu khurafata ya umma ma'badi yace hayatun wai a rayu thumma mautun sannan a mutu thumma nashrun sannan a tashi ga hadithu khurafa wannan tatsuniyar gizar ce. ya umma ma'abad yake cewa ya mama ma'abad yana kiran abin na matar shi ce shi kwata kwata bai yarda da in an mutu za a tashi hakan nan wani mutum ya ɗauko dabba da ta mutu ta zagonyi sai ya ɗebo rigaggen gashinta ya zo wurin manzan Allah sallama ya ce yanzu idan mun zama haka ne za a tashe mu yanzu wannan yana musun tashi ko baya musu yana musun in an mutu ba za a tashi ba sai Allah ta'ala ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhil izama wa hiya ramim Allah ya ce wa daraba lana masalan sai ya buga mana wani misali wa nasiya khalqa ya manta tarihin yadda aka halice shi inda ya tuna tarihin yadda aka halice shi da halittarsa da dawo da shi wani ya fi sauƙi. dawo da shi domin dawo da shi akwai samfurinsa amma halittarsa babu samfurinsa kwata-kwata Allah ta'ala ce qul yuhyi allazi anshaha awwal marra ka ce da shi yuhyiha zai halicce ta ne zai raye da ita allazi anshaha awwal marra wanda ya kaki halitta ta tun karan fari shi zai dawo da ita Allah ta'ala ya nuna mana dalilai na idan an mutu za a tashi ya nuna mana su hissan ya nuna mana su ma'ana na farko dai tun a duniya ya nuna mana an mutu an tashi a suratul baqara wurare kusan guda bakwai sun tabbatar mana da an mutu an tashi wuri na farko inda ubangiji subhanahu wata'ala yake yake faɗa mana kisar banu isra'ilawa yake cewa wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sannan muka tashe ku bayan ku ashe fa akhadhatkum as-sa'iqa sai mutuwa ta danke ku tsawa kawai da ana yin haka sai suka mutu sai Allah ta'ala ce suma ba'athnakum sannan muka tashe ku min ba'da mautikum bayan mutuwarku ashe an mutu an dawo tun anan ɗaya kenan sai kuma gaba kaɗan a kissa baqara ɗin fa qulna turibu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun sai muka ce idribuhu bi ba'dihha ku dauki wani sashi na wannan saniyar ku dauki wannan mamacin don wani ne ya mutu an kasa binne shi saboda ba a san wa ya kashe shi ba kuma ba za a binne shi ba sai an san wanda ya kashe shi sai Allah ta'ala ya ce su kashe su yanka saniya har da kisar ta wakana da har ya kai ga inda suka yanka sai aka ce su dauki wani sashi na saniyar su dake shi ana dukan shi ko sai ya tashi ya ce wani ne ya kashe shi sai Allah ta'ala ce kadhalika yuhillahu al-mauta hakan Allah yake rayar da matattu ashe ya mutu kuma ya tashi wuri na nawa kenan na biyu wuri na uku inda Allah ta'ala ce alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum sai Allah ya ce da su su mutu sai kuma Allah ya rayar da su wuri na uku kenan wuri na hudu aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athahu sai Allah ta'ala ya kashe shi tsawon shekara ɗari sun ba ba'asa wasan da Allah ta'ala ya tayar da shi kuma wuri nawa kira na hudu wuri na biyar shine jakinsa shi karan kanshi wannan mutum kun gane da ke ko jakinsa aka raya mishi da shi a cikin kisa wuri na shida shine tsuntsayen annabi ibrahim wasu qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير الله تعالى يشهد عن النبي إبراهيم يسامو tsuntsaye guda hudu yanka su idan ya yanka su ya fede su idan ya fede su ya cakuɗa naman da gashin gaba ɗayansu da jininsu da namansu da gashinsu ya cakuɗa in ya cakuɗa sai ya tsibi tsibi sai ya yi tsibi ɗaya nan tsibi ɗaya nan tsibi ɗaya nan tsibi ɗaya nan sai ya koma gefe sai ya kira su misali sai ya ce zakara sai ki ga naman zakaran gaba ɗaya ya tashi ya duk naman zakaran da ke wannan tsibin da wannan tsibin da wannan tsibin da wannan tsibin sai ki ga gaba ɗaya ya tashi ya zo ya haɗu da kan kawai ya yi cara idan ya ce talo-talo sai ki ga talotalo ya tashi duk naman shi da ke cikin wannan tsibi tsibi ɗin haka waɗannan tsuntsaye guda hudu gaba ɗaya annabi ibrahim ya da su wannan misali muka bayar tun da Allah ta'ala bai faɗi sunan tsuntsayen ba inda da fa'ida da Allah ta'ala ya ambata to amma dai ki fahimci cewar hakan ya faru kuma ki yi imani kuma yana ƙara imani to ƴan uwa mu sani wannan surar tana karantar da cewar idan an mutu za a tashi wanda yake yana cikin manyan abubuwan da mutane ba su yarda da shi ba kuma za ki ga wani ko da bai faɗa a baki cewar bai yarda da an mutu za a tashi ba za ki ga ayyukanta kamar yana nuna haka in an ce mata Allah ya hana ba ta damu da wannan ba in an ce manzan Allah ya tsine ba ta yadda da wannan ba ita dai ya za ta tara an ce mata Allah manzan sallama ya tsine ma wanda ibada riba da wanda aka ba da wanda ibada shaida da wanda ya zama garanto duk tsinannu ne sai ta ce gana ai wata hanya ce kawai ta neman kuɗi ta neman kuɗin ta za ta yi sai ki ga kamar ba ta yadda da in an mutu za a tashi Allah ta'ala ya tsare hakan nan wannan sura ta karantar da mu yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko manzanni Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun hakika mun turo annabi nuhu zuwa ga mutanansa yace ya ku mutane malakum ya malakum min ilahin ghairu kwata kwata ba ku da wani abun bautan da ba Allah ba ashe da'awa na a kira mutane su ta Allah ta'ala shi shi kaɗai wurin bauta ba wannan al'ummar ita ce farko ba Allah ta'ala ya turo annabi Nuhu akan wannan wannan sura ta yi magana ya kira su akan wannan tsawon shekara 950 shekara 950 annabi Nuhu ya ɗauka yana kiran mutane zuwa ga tsantsar tauhidi fa ma amana ma illa qalil ba waɗanda suka imani da shi sai yan kaɗan waɗanda suka imani da shi Allah ta'ala ya tsamar da su wanda suka kafirci Allah ta'ala ya nutsar da su sannan dai a wannan surar kuma Allah ta'ala ya bamu labarin karnoni daban-daban yace an sha'ana min ba'dihim qarnan akharin fa arsalna fihim rasulan minhum an yabudullaha ma min ilahin ghairu afala tattaqun Allah ta'ala ce an sha'ana min ba'dihim sannan bayan su ma'ana annabi nuhu da mutanansa bayan sun huce sai muka kage halittar wasu sai muka tayar da wasu karnoni na daban shekaru daban-daban fa arsalna fihim rasulan muka aiko musu da manzanni muka tura musu da manzanni abinda manzanni suke cewa an ibudullah ku bauta ma Allah kadai malakum min ilahin ghairu kwata kwata ba ku da wani abun bautan da ba Allah ba afala tattaqun kaga dai abinda annabi ne ya faɗa su manzanni suka faɗa su ma waɗanda suka yi imani a cikin su Allah ta'ala ya tsamar da su waɗanda ba su imani ba suka ce hayata hayata lima adun Allah ta'ala ya halakar da su yace thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin bayan wannan ko muka muka tayar da wasu karnoni daban-daban al'ummu daban-daban ma tasbiqu min ummatin ajalha kwata-kwata babu wata al'umma da take rigayar lokacinta mana babu al'ummar da za a shafe ta kafin lokacin ta yi kuma wa masu ta'akhirun babu ma a jinkirta musu in lokacin su yayi Allah ta'ala ce thumma arsalna rusulana tatra sannan muka aiko dai da manzanninmu wasu bayan wasu ashe wannan sura ta karantar da mu tsantsare da Allah ta'ala ya kula da aƙidar mutane ya kula da tauhidinsu ya turo musu annabawa da manzanni domin su gyara musu tauhidi shi yasa malam ya ce abin da sura take karantarwa shine kyautata wa mutane tauhidi karanta da tsantsar tauhidi Allah ce kuma arsalna rusulana tatara kullama ja'a ummatu rasuluha kazzabu a duk lokacin da al'umma aka turo musu manzo sai su kareta manzannin fa atba'na ba'dhum ba'dan sai muka biyar da shahin su suka halakar da sashi waj'alnahum ahadith muka sanyar da su suka zama labaru da ake tunawa da su in an zo ana labari la ilaha illallah ahadith jami ne na hudufa aka zama da su labari kai ai da an taɓa yin adawa da samudawa suka kafirce ma Allah Allah ya halakar da su kai da ba an taɓa yin fir'auna labari kenan kawai innamal ma'u hadisin ba'dahu fa kun hadisan hasanan liman wa'a yace mutum labari ne bayan ya mutu ki zama kyakkyawan labari da za a dinga tunawa da ke babu yadda za a yi ki ce wai ke in kin mutu ba kya so a yi labari ki ba zai yi ba idan kin rasu ma sai an ce kun ko da ta ce ba in ta mutu kar a yi labarinta ai mana Allah sai ya faɗi wannan mutum labari ne bayan ya mutu duk wanda ya mutu sai an yi labarinsa ko dai a ce a'a Allahu akbar Allah ya ji kanwa ne ko kuma a buga kafa a ce tabi jan lahira ta yi baki wai to rahama ne ta ubangiji ce haka za ki ji wasu sun baɗa yan uwa iyaye mata ku sani mutane shaidun Allah ne a bayan kasa. wallahi wata za a ce tab lahira ta yi baki rahama dai kan ta ubangiji ce amma dai kan wance wallahi abu akwai akwai akwai ta da hankali shi yasa ya ce fa hadisan hasana liman wa'a ki zama kyakkyawan labari da za a dinga tunawa da ke tsorakatun a duniya mutum yake gyara labarinsa kuma shi labarin nan ba kuɗi za ki bayar ba ki ce yankin mutu don Allah ku faɗi kyawawan halaye na a'a kyakkyawan halin za ka yi kyakkyawan ɗabi'ar za ka yi wa khaliqin nasa bi khuliqin hasan shi za ka yi sai kuma ka ga ubangiji subhanahu wata'ala ya wanzar da kyakkyawan labarinka duba annabi ibrahim wata anna lahu lisana shirkin fil akhirin mun sanya mai kyakkyawan labari yahudawa duk yahudancinsu ba su mummunan magana ga annabi ibrahim ba ta suka yi ma asali annabi ibrahim ba yahudi duk nasarancin nasara suka ga nasarancin ba zai ci ba da suka ce annabi ibrahim ba nasari ne Allah ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasaraniya walakin kana hanifan musliman kuma kana min al hakan da wannan sura ta gyara aqidar mutane ta cewa ubangiji subhanahu wata'ala lam yalid wa lam yulad lam yalid ba a haife shi ba wa lam yalid bai haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba kuma Allah madaukakin sarki shi kadai yake da wannan sifa duk wani wanda ima kansa da'awar wannan sifar ko wani nashi ime da'awar wannan sifar to ki sani wannan zindiki ne idan aka ce zindiki shine wannan hukuncin kisa ne a shi kashe shi za a yi arne ne fitik Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi a wannan sura ne Allah ta'ala ya ce waje ibn maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin ذات قرار ومعين يتي waje ابن maryama. kuma muka sanya ɗanna na maryam ɗaya kenan wa ummahu da kuma gyatumarsa nau kenan biyu muka sanya su ayatan wani darasi mai zaman kansa shi annabi isa alaihi salatu wassalam shi karan kanshi aya ne ita na na maryam ita karan kanta aya ne ce Allah ta'ala ce wa nahuma sai muka tattaro su ila rabuwatin zuwa ga wani wuri da yake rabuwa mai laushi mai kyau nan kisa ƙasa akwai inda akwai inda ke duk abin da mutum ya shuka ba abin da zai والبلد طيب يخرج نباته باذن ربي والذي خبث لا يخرج الا نكدا دكر da mawaci hali yake fita to eh, sai Allah ta'ala ya turo su ya sanya su ila rabwa zuwa wani wuri mai kyau shine abin fa aja al makhadu ila juz'in nakala kenan zat qarar wa ma'in annabi isa alaihi salatu wasalam shi kadai ne a halittun Allah maɗaukin sarki Allah ta'ala ya halicce shi ba da uba ba da uwa ba uba hawa da uba ba uwa adam ba uwa ba uba sauran halittu kuma sauran mu gaba ɗaya da uwa da uba kuna ji da ke maimaita annabi adam ba uwa ba uba ga shi ne lissafi na farko ba shi da uwa ba za ki ce ga uwar shi ba za ki ce ga uban shi ba ga mahaifinsa ba don ubangiji subhanahu wataala ya halice shi ne da hannayensa guda biyu sai hawa ita kuma da uba shine annabi adam nan daga jikin shi ne aka halice ta amma kuma ba uwa sai uba bi kenan annabi isa alaihi salatu wasalam shi kuma da uwa ita ce na maryam ba uba kun bai nawa kenan uku sai kuma mu da uwa da uba wannan su ne hudu kenan da za ki fahimci aya ta ubangiji subhanahu ta'ala Allah ta'ala ce inna masalin isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun annabi isa aya ne yayi magana ce mecece farkon magana shi eh shi inni abdullahi atani alkitab ita ce farkon maganarsa ko kuma Fana da fanadaha min tahtiha Allah ta hazani kada ja'ala rabbuki tahtaki sariya Allah ta hazani kada ja'ala rabbuki tahtaki sariya shine farkon maganarsa ha sai ya kiraye ta min ta tahtiha daga kasanta kullum da ke ko kuma kira ta Abu Amr al-Basri ha man ta tahtaha sai wanda ke kasanta ya kiraye ta wa kenan annabi alaihi salatu wassalam sai sai da ya kiraye ta sai ya ce da ita kaza kaza fa na damun ta ya Allah ta zani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tasaqat alayki rutban janiya fakuli washrabi wa qarri aina fa in ma tarayna min al-bashari ahadan fa quli inni nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya shi yasa da ta je wurin mutanen fa asharat ilayhi ya yi magana a gabanta ta gani hankalinta ya nutsu kenan shi da farkon magana shi amma farkon magana shi a gaban jama'a shi ne inni abdullahi A ta waje na alkitaba waje nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu a wasu bis salati wasu zakati ma hayya ina fatan fahimci wannan da ke ko sannan kuma ita na Maryam ita ma aya ce lokaci guda dusa kawai aka yi abin nan nata shi kenan sai ciki sai kuda sai haihuwa a kankanin lokaci to wannan al'amarin Allah kenan walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shabhun ta'ala al-musabbahu walaysa bi mauludi shi Allah ba wanda aka haifa bane walaysa bi walidin ba kuma wanda ya haifa bane walaysa lahu shabhun Allah babu wani abin da i kama da shi ta'ala al-musabbahu tsarki ya tabbata ga wanda ake mai tasbihi shine Allah subhanahu wa ta'ala to kenan wannan sura tana karantar da mu tsantsar aqida na Allah ta'ala bai haifa ba ba haife shi ba wannan kuma shine abin da annabi isa salatu wassalam ya faɗa wa mutanensa gaba da gaba ya ce inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya hakan nan ya faɗa musu ya ce ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbakum إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار annabi isa da annabawan allah sun isa da saƙoninsu tsiran allah da amincinsa ya ƙara tabbata a gare su hakan nan kuma kika dubi ƙarshen wannan sura wai muna bayani ne akan abin da malam ya faɗa ya ce abin da sura take karantarwa ta'alimul aqida ta sahiha karantar da ingantacciyar aqida ki fahimci malam ya gane surar kenan sai ya takaita miki ita waɗannan lafusa a ƙarshen surar Allah ta'ala yake cewa wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihu al-kafirun wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim Allah ta'ala ya ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhara wa man yad'u ma Allah duk wanda ya bauta ma wani tare da Allah wannan ji da kyau ma'ana ta bauta ma wani kuma ta bauta ma Allah ba wai ta bauta ma wani kadai ba shi dama wanda ya bauta ma wani kadai bai bauta ma Allah ba wannan tintirin arne kenan to wannan tana ganin eh bari ta bauta ma Allah din to amma kuma bari ta hada hanyoyi ta sa guru ta sa laya an sa mata wuri maganin sanyi maganin baki kun bai ci wannan da kyau ko bari ta tahi tsaye wai an ce Allah ya ce tashi in taimake ka bari ta tahi tsaye ta shiga boka tun kafin azumi ta shiga boka cikin azumi wannan arniya ce wannan arniya ce duk wanda ya je wurin boka mace ko namiji boka ya gaya mishi magana iya dada abin da bokan ya gaya mishi wannan ya kafarta duk wacce ta je wurin boka boka ya gaya mata ta ce kai wannan karya yake yi sallata ta kwana arba'in ba za a karba ba dole ta yi a matsayin ta sauke wajibi amma ba ta da ladansu kwata-kwata ba fata mun gane wannan da kyau kuma mutanen nan suna da 'yan kore a ciki a kowace duk wacce ta kika ji ta matsa maki a wani malami a wani malami suna da hannun jari ita take lalubo kwastomomi daman ta san bukatunki duka da matsalolinki ta gaya mai yana zuwa kina zuwa sai ce oh, wance ce mai yaro kaza mai kaza mai kaza mai kaza yake jikin ce a ah, ai malami ne ai idan ka je kafin ka faɗi komai ma duk ya zayyana maka alhali kawai ce gaba ɗaya ta faɗa mashi ya amayan miki sauraka Allah ta'ala ce wa man yad'u ma Allah duk wanda ya bauta tare da Allah bauta ta bangaren canfi dan sanya ma Allah kishiya ne laysa minna man tatayyara aw tatayyara lahu aw takahana aw tukhina lahu aw raja'a min safarin tatayyara min minna man tatayyara baya cikin mu duk wanda ya canfi ko aka canfa shi ko yi bokanci ko aka mai bokanci ko ya fita zai yi tafiya sai ya dawo saboda wani canfansa ta fita ta yi sallama ta fita kenan sai ta haɗu da makaho ita kuma a can banta haɗu da makaho ba nasara sai ta dawo ai tafiya ba nasara alman salama ya ce duk wannan ba su tare da mu canfi ne iri daban-daban da zara an ji mujiya sai ki ji ana jifanta da garwashin wuta ana jifanta da kan wuta wai can wai ta gudu wai in an ji mujiya inda ta kuka za a mutu saboda Allah da ana mutuwa da tuni zuwa zai rage babu fasadis al-imanu bil aqtari fa yakana bi ala wala tumari la khawla ba magana akan akan abin da ya shafi fatar ruwa a ce ai akwai wani fatalwa ai an gan shi a bango an gan shi a karkashin gada an gan shi a ɗakin mace duk wannan fatalwa ne babu ita wa haramun ala qaryatin ahlakanaha annahum la yarji'un haramun ne a wai an ga fatalwar wane wane ya bayyana wane yayi kaza wannan babu shi ki wanke shi a ki kwata-kwata in ba kuma ta ba da ina ka ce almuru yayi yamma ta yi ba a bi ta inda makabarta take wa ko fatalwa amma yanzu fa wato muna magana idan ku fahimci tasirin karatu tasirin karatu saboda ga babu wata magana fatalwa wala safar ba magana canfin safar a ce laraba karshen watan safar ba a wanki ba a wanka ba a sukola wannan babu shi ko kuma wala safar babu wata tagulla wani zobe da ake sanyawa fatsi da ake cewa in an sanya shi yana janyo arziki yana sa mace ta zama ta ƙara soyayya a wurin mijinta duk zobe da aka bayar da shi a matsayin cewa yana ƙara soyayya wannan haramun ne kuma nau'i ne na sihiri a tare da shi wannan za ki fahimce shi ne dalla dalla duk mutumin da yake da aƙidar wani yana bayyana a bango ko wani ya mutu ya dawo kuna ji da kyau ko kuma ga wani zobe da yana ƙara arziki ko kuma a a cire mishi ragon layya ƙafar ragon layya na ɓangaren dama na ilaha illallah ragon layyan da bai kare kanshi daga kaifin wuka ba bai kare kanshi daga babbaka ba bai kare kanshi sai ba da ga ƙahon gaba ɗaya ba shi da wani amfani don da yana da wani amfani to da ba a yadda shi ba sai ba da ga ba shi da wani amfani sannan washi za a ɗauko ko shi za a naɗe shi za a sa a zaure maganin ɓarawo <laughs> saboda Allah bayan in ba a rena mutum hankali to duk wannan surar tana karantar da mu cewar kada mutum ya kuskura ya bauta ma Allah tare da wani kada ta faɗi ta kira shi Usman dan Fodiyo kada ta faɗi ta kira shi Ibrahim Iyas kada ta faɗi ta kira daman ba wacce take kira malam abubakar mahmud gumi kada ta faɗi ta kira duk wani wanda za ta kira wannan ba musulunci ba ne Allah ta'ala cewa yi Allah zina idan asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka zaki faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne fa aka dauke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faduwa mutum za ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mota ce ta yi tangan tangan tangan tangan inna lillahi wa inna zai ki ga wasu suna kiran yesu almasihu suna jesus jesus wasu kuma suna kiran wasu nasa da mai zai ki ga duk tafiyarsa daya sai dai kawai hanyar ta sha bambam abin da ake shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man yad'u ma Allah duk wanda ya bauta ma wani tare da Allah ilahan akhar wani abin bauta na daban sawa wannan dodo ne mujiya ce da wani ya dauka dodo ne kada ilahan akhara bai dauka akwai su cikin mutane ba bai dauka akwai su cikin mala'iku ba da akwai da suke bauta mu mala'iku alhalin mala'iku ba su sanya su ba ba ruwan mala'iku da su akwai da suke bauta ma annabawa ba ruwan annabawa kuma da su Allah ta'ala ce la burhana lahu bihi inda rabbi la burhana lahu bihi ba shi da wani dalili akan haka fa inna ma hisabuhu inda rabbi hisabun sa hukunta sa yana wurin ubangiji Allah ta'ala ce innahu la yuflihul kafirun ke sani kafiri baya taba samun rabu shine la yuflihu baya rabauta tunda a farkon sura an ce kad aflaha kun gane ko tunda a farkon surar an ce kad aflaha almu'minun mummune kan su sun riga sun rabauta to shi kan kafiri baya samun rabo gaba daya wa qul ka ce rabbi ghfir ya Allah ka gafarta warham ya Allah ka rahama wa anta khairur rahimin ya Allah kai ne fiye masu jin kaga sura ta fara da tauhidi tsakiyar ta ƙida karshen ta tauhidi gaba ɗinsu. Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da wannan sura ta kunsa yanzu za mu karanta waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya ta ɗaya zuwa ta goma sha ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Allah maɗaukin sarki a cikin waɗannan ayoyi masu tarin albarka ya ce mana qad aflaha almu'minun hakika tabbas dahir mummanai sun rabauta Allah ka sanya mu daga cikinsu sai Allah ta'ala yi bayaninsu don kada ki ɗauka ke kaɗai ce ko kuma in banda ke babu wata sai ce Allah fi salati makhashi'un sune ne waɗanda suke a cikin sallar su masu ƙanƙan da kai ne wallazi na hum anil lagwi mu'ridun su ne waɗanda yake dangane da abin da ya shafi yasasshiyar magana duk wani wasa mu'ridun sun kau da kai wallazina hum lizakati fa'ilun su ne waɗanda suke dangane da abin da ya shafi zaka kuma masu bayarwa ne wallazina hum li furuji mahafizun su ne wanda yake dangane da abin da ya shafi farjinsu al'aurarsu masu kiyaye al'aurarsu ne ba sa bayyana da al'aurarsu ga kowa illa ala azwajihim sai kawai ga matayensu aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da daman su ya mallaka fa innahum to lalle su a wannan lokacin ghairu malumin ba waɗanda za a zarga bane man ibtagha wara zalik duk wanda ya bi wata hanyar da ba wannan ba ba matar aure ba kuma ba mijin aure ba duk wanda ya bi hanyar da ba mai ba baiwarsa ba ya bi wata hanya don maganin sha'awa sai Allah ta'ala ya ce fa ulaika humul adun to waɗannan su ne yan ta'adda waɗanda suka ƙetare iyaka wallazina hum kuma su ne waɗanda suke li amanatihim dangane da amanonin da aka basu wa ahdihim da alƙawarin da aka yi da su ra'un masu kiyayewa ne wallazina hum kuma su ne waɗanda suke ala salawatihim akan sallolinsu yuhafizun suna kiyaye sallolinsu ula'ika waɗanda suke da waɗannan sifofin duka humul warithun su ne kaɗai waɗanda za su gaji abin da za su gada me za su gada allazina yarithun firdaus su ne wanda za su gaji babban gidan nan na aljanna na firdaus hum fiya khalidun suka a wannan gidan za su dawwama ne har abada abad Allah ya sanya mu cikin su Allah ka sanya mu cikin su waɗannan ayoyi da suke gabanmu guda goma sha ɗaya in kika lura da kyau sun kawo siffofi ne guda takwas siffa ta farko ta imani da Allah ta'ala ce kada aflaha almu'minun kenan wanda ba mai imani ba bai ma shiga batun siffa ta farko an fitar da shi siffa ta biyu al-kusho allah alladhina hum fi salatihim khashi'un siffa ta uku al-i'radu 'anil laghwi kawai da kai daga mummun yasasshiyar magana walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun siffa ta hudu baya da zakka wallazina hum lizzakati fa'ilun siffa ta biyar kiyaye al'aura ba sa bayyana da al'aurata ba ya bayyana da al'aurarsa ba a aikata zina shi Allah ta'ala ce wallazina hum li furuji mahafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika hum al'adun siffa ta shida kiyaye amana wallazina hum li'amanatihim shira kenan siffa ta bakwai kiyaye alkawari wa ahadihim ra'un mun samu amana da alkawari a wannan aya sai siffa ta takwas ita ce kiyaye sallah wallazina hum ala salawati yuhafizun waɗannan sifofi guda takwas su ne abin da waɗannan sura ta ambata kuna jira da kyau ko to idan za mu haɗa da suratul ma'arij za mu ga a suratul ma'arij Allah ta'ala ya ce innal insana khuliqa halu'an idza masahu sharru jazu'an wa idza masahu alkhairu manu'an illa almusallin alladhina hum ala salatihim da'imun والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون هذا أولئك في جنات مكرمون شين أتن أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أنا أنفد السفوفي قرأ sifa ta farko a sallah illal musalli sifa ta biyu alladhinum ala salatihim da'imun ad-dawam sifa ta uku haƙƙi a cikin dukiya والذين هم في أمل في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا تجي زكاة إيه صفته والذين يصدقون بيوم الدين ba faɗe ta a can ba kai tsaye sai dai imani aka ambata to tunda aka ta shiga ciki imani ta shiga wallazina min azabi rabbihim mushfiqun suke tsoron azabar ubangijinsu inna azaba rabbihim ghairu ma'mun lalle azabar ubangijinsu ba wacce za a amince mata bane ba wanda zai amince ma azabar ubangiji balle har ya ce kai abin da zaka yi a lahira ya tsaya maka a'udhu billah wallazina li furujihim hafizun an faɗe shi a wacan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara zalika fa ulaika humul adun Allah ta'ala ya ce wallazina mali amanati mu'ahdi mara'u da an bace su a can wallazina bi shahadati muqaimun ba faɗe ta a can ba wallazina hum ala salati yuhafizun wannan nan sai ki hada waɗannan ayoyi na suratul ma'arij da waccan ayoyi ta cikin suratu al-mu'minun waɗannan ayoyi kenan a dunkule la'akari da waɗannan da ayoyin suratul ma'arij da na suratu al-mu'minun idan muka zo bayanin su da Allah ta'ala za mu haɗa su in akwai irin ta al-mu'minun sai mu haɗa irin ta a ma'arij Allah madaukin sarki ce kada aflaha al-mu'minun lalle tabbas zahir mummune sai rabauta idan aka ce aflaha shine fazu wa sa'id ko faza wa sa'ida faza ya rabauta hankalin shi ya kwanta ya samu babban rabo duk tashin hankalin nan da ake gudu ranar tashin alkiyama shi kan babu ruwan shi da shi Allah ta'ala ya kare shi ya Allah ka sanya mu cikin su sai Allah ta'ala ya ce kada aflaha almu'minun tabbas zahirin mummunai sai rabauta mummunai sai rabauta to ki sani qur'ani dama yana fassara sahinsa sahinsa yana fassara alqur'ani sahinsa yana fassara sashi da Allah ta'ala ya ce zalikal kitabu la raiba hudan lil sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi sai yi bayanin al muttaqin da yace ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai yi bayanin sai ce amanu to da yace tabbas mummune sun rabauta sai ce allazina hum fi salati khashi'un su ne waɗanda suke a sallolinsu masu ƙasƙantar da kai ne a cikin sallolinsu sai ayar ta bude da imani imani ba karamin al'amari ba ne sai Allah ta'ala ya kawo shine abu na farko cikin sauran abubuwan guda takwas na in mutum ya rasa shi to ya rasa waɗancan duka in mutum ya same shi to sai ya yi ƙoƙari kuma ya ƙara na imani na ya ya zidu bi ta'ati wa naqsu bi idan aka ce imani shine me shine itiqadun bil qalbi وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية إذا كنت إيماني شين اعتقاد بالقلب ki kadaita ubangiji da siffofin shi da wahadaniyarsa ki kadaita ta ta narke miki a zuciya abu na farko kenan wa nutqun bil lisan sannan kuma ki faɗa da harshe ko wa qaulun bil lisan no kenan wa amalun bil jawarih sannan kuma aikin ki ya gazgata haka yazid bi kuma ki sani yana karuwa da karuwar kyawawan ayyuka wa yanqusu bil ma'asiya yana raguwa da raguwar ayyuka Allah ta'ala ya ce abin nan muka ce qaulun abin nan itiqadun bil qalb ya tabbata a zuciya kenan in mutum ya faɗi imani a baki bai tabbata a zuciya ba ba sunan shi mumini ba sunan shi munafiki shi sa Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir kun ga amanna billahi wa bil yawmil sai Allah ta'ala ya ce wa ma hum bi mu'minin ba mummune bane dan a baki suka faɗa ba su faɗa a zuciya ba idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina fi ashe in aka faɗa a baki ba a faɗa a zuci ba imanin bai yi ba sunan wannan munafunci kun gane ko idan aka faɗa a zuciya aka faɗa a harshe amma kuma ba a yi aiki ba sunan wannan murji'anci wala ta ku murjiyan la'uba bidinihi ala ilmin murji bidini ya marahu sai ki ji ta ce ai imani a zuciya yake a takawa hahuna tsoron Allah a zuciya yake eh tsoron Allah a zuciya yake amma aiki da tsoron Allah kuma a gaɓai yake yan saboda Allah za ta ce mana ta yi imani ana kowa yana azumi ba ta azumi in an yi magana ta ce a takawa hahuna a kira sallah ba ce sallah ba ta ce a takawa hahuna ta tasa iyayenta da zagi ta zagi iyayenta ta aike ta ta ki zuwa a yi mata nasiha ta ce a ai tsoron Allah a zuci yake zai yiwu ba zai yiwu ba saboda ka ashe biyayya ga iyaye tsaye da sallah akan lokaci sadar da zumunci addu'o'i duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke ƙara mutum imani karatun alƙur'ani sanin ma'anonin alƙur'ani duk yana cikin abubuwan da ke ƙara mutum imani imanin nan yana da shika-shikai guda shida da ake kiran su usulul iman ko arkanun iman aya guda ta haɗa su ayar ita ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi musamman biyar Allah ta'ala ce wa mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا sai Allah ya ce wa sabiri da fil ba'sa'i wa dharra'i wa ba's ya kamar shine imani da kaddara kenan والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إن كهذا سكين سامش كشكي إيماني بدا بدا شلا من جونا دكيو ولا آير تهذا سدكا ta kawo guda biyar a jere ta yi nuni akan na shida din shine wasabirina fil ba'sa wa dharra'i wa hina al-ba's ɗaya kenan ayar suratul ma'ida ta faɗi guda biyar ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا سينا شدا يجي في سورة القمر إنا كل شيء خلقناه بقدر ودن سنة شكاشكي إيماني to haka nan zaki same su a wurare da dama amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ko babu wal yawmil akhir wa ilayhi al masir wa ilayhi al masir ina fata mun gano wanda ke ko to waɗannan su ne shika imani iyaye mata dole mutum ya gyara imaninsa in aka ce shishikan imani na farko shine imani da Allah ki imani da Allah akan shine wanda ya halice ki shine kuma wanda ya halice duk abin da yake amsa sunan halitta ki imani da Allah akan shine shine abin bauta na gaskiya wanda ya cancanta a bauta mashi duk wani abin da yake bauta karki karkatar da shi zuwa ga kowa in mun ce kowa muna nufin ko da annabi ne cikin annabawa don babu annabin da ya ce a bauta mashi kuma kana ni bashari an yi ce hulki ta wal hukmu wani buwa sun mai kola lin su kunu ibadan min dunillah babu wani annabi da ya faɗi wannan walakin kunu rabbaniyin annabawa ce suke ku kasance mutane na kwarai mutane na Allah saboda babu wani annabi daga cikin annabawa da ya nemi abota mishi saboda haka kenan ba maganar a kawo wani hatimi nan a rubuta Allah a sa Allahu a sa Jibrilu a sa Mika'ilu a sa Azara'ilu in za a kashe mutum a uf billah an sa Allah an sa maza Allah an sa Azara'ilu ko a sa Mika'ilu ko kuma a sa a sa Allah a sa Abubakar a sa Muhammad a sa Umar a sa usman a sa Ali kenan duk waɗannan ana neman taimakon su tare da wa tare da Allah wannan tsantsan shirka kenan imanin mutum bai cika ba ko kuma ke ce imanin bai yi ba domin yana cikin usulin iman sau nawa kika ga wata in za ta sai abu in ta kasa kayan sayarwa idan ya zamana a canfanta shine mace ce ya kamata ta fara siya saboda ka in namiji ya zo ya siya ko ta sai mai ba za ta karbi kuɗin ba sai dai ta kira mace ta karbi kudin in ta karba sai ta bata ko kuma a idan namiji ne sai mace ta siya to ba za ta karbi kuɗin a hannunta ba ko ba zai karbi kuɗin a hannunta ba sai ta sa wani ya karba in ya karba sai ya bata sai ga mutum yana sallah sallah bata amfana da shi ba yana azumi azumin bai amfana da shi ba haka dole ne mutum ya kiyaye ibada shi ya tabbatar da imanin shi da Allah ya tabbatar da Allah ta'ala shine wanda ya halice shi shine kuma wanda yake abin bauta na gaskiya shine kuma wanda yake da sunaye kyawawa da sifofi madaukaka dole mutum ya tabbatar da wannan mace ko namiji abu na biyu imani da mala'iku mutum ya imani da mala'iku akan mala'iku bayi ne na Allah maɗaukakin sarki ba 'ya'ya ba kamar da maguzawan larabawa suka ce mala'iku yaya mata ne na Allah waje alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatha a shaidu halkahu sun taba ganin halittar mala'iku ne ko suna nan ne lokacin da Allah ya halicci mala'iku a shaidu khalqahu satuktabu shahadatuhum wa yus'alu innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyata al saboda haka mutum ya imani da mala'iku akan bayi ne na Allah madaukakin sarki ɗaya kenan kuma Allah ta'ala ya halice su ne daga haske Allah ta'ala ya halici mala'iku daga haske ya halici aljanu daga wuta ya halici ɗan adam kuma daga abin da Allah ta'ala ya faɗa mala'ika ba a neman taimakon sa ba a neman agajinsa shi ma bawa ne na Allah maɗaukin sarki ina fatan mun gano wannan da kyau bawa ne tsoraka duk waɗanda suke bauta ma mala'iku akan mala'iku suna da tsarki su tun da suka zance mala'iku la ya asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yumarun ai bayan Allah ne tsarka ka bari su bauta musu isa Allah ta'ala ranar alkiyama zai tara mala'iku ya ce da su a haula iyyakum kanu ya'budu waɗannan ku suke bautawa mala'iku su ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim kai kadai ne walimu ba su ba bal kanu ya'buduna aljin aljanu suke bautawa aktharuhum bihim mu'minun mafi yawancin su da aljanu suka imani zaka zaki imani da mala'iku zaki imani da suna da mala'iku da Allah ta'ala ya bayyana sunayensu wanda Allah ya faɗi sunayensu sai ki imani da su da sunayensu wanda bai faɗi sunayensu ba sai ki imani da su shikenan ma'anan an ce sunaye akwai jibril akwai mika'il akwai israfil akwai akwai munkar wa nakir akwai raqibun atid in gane ko raqibun atid ko raqibu da atidu raqibun atid akwai malakul maut mala'ikan mutuwa ko ba wajen mala'ikan mutuwa yake cewa ko akwai kuma wanne malik wa na da ya maliku li qadi alaina rabbuk qala innakum makithun akwai kuma wa israfil mala'ika mai busar kaho annabi tsira da aminci Allah ya ce ya za ya ji daɗin rayuwa ya za a rayuwa ta mai daɗi ɗanɗanon rayuwa ya za a yi mai daɗi bayan mala'ika mutuwa ya mala'ika mai busar ƙaho ya sa ƙaho a bakinsa ya karkata haka yana jira a bashi izinin ya busa ya ce ya za a rayuwa ta yi daɗi amma ki ga wata har har buga kafa ake yi eh rayuwa ta yi daɗi kenan a buga a tafa a rumutu na a tashi tsaye imani da littafai imani da littafan Allah yana cikin imani da littafan Allah ke ki imani da yake gasgata shi duk abin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ke ce eh haka ne kawai karki ce a'a to amma haka ai ba sifa Allah bane a'a a antum a'lamu amillah kun gano wannan da ke ko zaki imani da littafin Allah al-kutub littafin Allah qur'ani التوراة إنجيلا زبورة صوف إبراهيم zaki yi imani da injila ne su kunda guda Allah ta'ala ya kin yi imani da abin da Allah ta'ala ya sauko ma annabi Isa kenan da wata ta dauko inda wata ta dauko babul kice kin yadda da wannan ko ya nuna miki babul ya ce kin yadda da wannan sai ki ce kin yi imani da abin da Allah ya sauko ma annabi Isa ba shi kenan ba yawa kin yi imani da abin da Allah ya sauka ma annabi Musa kin yi imani da abin da Allah ya sauka ma annabi Dawud wannan shine dan kada ki karyata ya zama da ki karyata abin da basu canza ba ko ki gazgata ki gazgata abin da suka canza dan yuharifuna al-kalima amma wadihi wa nasu hazzan mimma zikiru daga zaki imani da littafin Allah duk abin da Allah ta'ala ya yi bayanin sa a cikin Qur'ani zaki imani da shi kuma zaki karanta littafin Allah yadda Allah ta'ala ya saukar kar ki karanta littafin Allah da yarenki ko ki karanta da hausa ko ki karanta da nufanci ko da yarbanci a'a qur'anin ne arabiyyan ghairu fi iwaji qur'ani ne da harshen larabci aka sauka da shi sai ki tsaya ki koyi yadda ake karatun alqur'ani mai girma haka nan zaki imani da manzanni manzannin Allah baki ɗaya su zaki imani da shi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba ma raba wani annabi duk wanda ya ce ya yi imani da annabawa duka sai dai ya ɗauki annabi isa ne bai yarda da shi ba wai dan kiristoci ba su yarda da annabi muhammad ba to sun zama ɗaya abin ba biki bane da zaki ce tun sun yi bari kirama su kun fahimci wannan da kyau tun yahudawa ba su yadda da annabi isa ba ba su yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai kika ce ke ma baki yadda da annabi musa ba shikenan kin zama su addinin ki bai cika sai kin yadda da dukkanin annabawa gaba su la nufarriqu baina ahadin min rusul ba ma bambanta wani annabi cikin annaba mutum ce mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba sai dai falala wani ya dara wani tilka rusul faddala ba'dhum ala ba'd a cikin manzannin Allah akwai wanda yake kafin ya mutu sai da ya magana da Allah ta'ala kai tsaye ba mala'ika jibril tsakani Allah yana faɗa yana faɗa mana idan Allah ya faɗa sai shi ma ya faɗa kamar wa kamar annabi Musa Allah ta'ala ya ce da shi wa ma biya minika ya Musa ya kai Musa mai a hannunka na dama Allah ya kira annabi Musa kai tsaye annabi Musa ya ce hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ghanami wa li ma'arib ukhra annabi Musa ya ji maganar Allah din kai tsaye kuma saboda jin daɗin magana da yake da Allah sai bai katsa maganar ba dan da aka ce mai a hannunka na dama sai ya ce sanda ce sai ya ce hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ghanami wali fiya ma'arib ukhra yana ta magana nan kada zancen ya kare qala alkiha ya musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a ashe Allah yana magana dole ke Allah yana magana dan ya faɗa a cikin littafinsa yana magana yace yuriduna ayyubaddilu kalam Allah yana magana karki ce yana magana ba da harshe ba in kin ce yana magana ba da harshe ba ko kika ce yana magana ba da baki ba to za mu tsaya mu ji ki gaya mana da me kuma yake yi ka'ida kenan amma idan kika ce Allah yana magana babu wanda zai tambaye ke ce da me yake yi asali ma yi tambayar ma ya aikata bid'a amma da zaran kike magana kika ce yana magana ba da harshe ba yana magana ba da baki ba to fa ki sani mutane za su bi ki bashi su tambaye ki to da me yake yi magana kun lura da kyau ko dole nake da Allah yana magana dan ya faɗa yace wa ina hadu min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta a kalam Allah asalin magana siffa ce ta kamala ko siffa ce ta tawaya siffa ce ta kamala kuma duk abin da yake siffa ta kamala Allah shine mafi cancanta da shi shi yasa da Allah madaukin sarki yake nuna wa banu Isra'ilawa wannan mutum mutumin wannan dan marakin da suka bautawa bai cancanci a bauta mushi ba sai Allah ta'ala ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhadhu wa kanu zalimin ashe ba su ga cewar shi baya magana da su ba ashe rashin maganar sifa ce ta kamala rashin maganar sifa ce ta tawaya maganar sifa ce ta kamala tsoraka dole ke da Allah ta'ala yana magana in kika ce yana magana ba da harshe ba kika ce yana magana ba da baki ba to sama fa ta yi magana da me ta yi da Allah ta'ala ya ce da ita iti ya tsawon aukar han ƙalata a tana ta'in sai sama da ƙasa suka ce a tana ta'in da me suka yi da baki waye sani dutse ya yi ma manzan Allah sallallahu ta'ala sallama sallama ya ce assalamu alaikum ya rasulallah la ilaha illallah tsakuwa ta yi tasbihi a hannun manzan Allah sallallahu ta'ala ya sanya ta a hannun abubakar ta yi tasbihi da tasbihi in kika ce yana magana ba da baki ba wai dan kada ki ce yana dan kada ki ce kin kamanta shi da mutum to yanzu kin kamanta shi ba da gungume kin kamanta shi da dutse kin kamanta shi da kututturan dabino don man karanta sahih bukhari kitabul juma'a hadisin munbari da wata mata ta sa a yowa manzo sallama munbari ya dinga hawa yana hudu ba to kafin a yi mumbarin kututturan dabino yake hawa da aka yi munbarin sai zai hau mumbarin sai aka ji kututturin binan ya kyakyace da kuka ya yi ƙara da bai raka sai ki imani da Allah ki imani da abin da ya faɗa ma kansa don ki imani da manzanni ki imani da ranar tashin alkiyama imani da taron tashin alkiyama ya shafi imani da duk abin da yake kasancewa daga bayan mutuwa har zuwa shiga wuta ko aljanna da dawwama a cikin aljanna ga mummunai da dawwama a cikin wuta ga kafirai waɗannan su ne waɗanda za su dawama musulmai mummune za su dawama a aljanna khalidina fiya abadan kafirai za su dawama a wuta khalidina fiya abada inna Allah la'ana al-kafirina wa adala musa'iran khalidina fiha abadan wala ya abun nan Allah ta'ala ke cewa innal ladina zalamu innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun Allah liyaghfira lahum wala liyadihim tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha abadan kun gano wannan da ke ko waɗannan su ne waɗanda za su shiga su dawwama har abada amma musulmai da suka shiga wuta saboda wani laifi da suka yi to ba za su dawwama a cikin wutar ba har abada ki za ki ga ayoyin sai suka ce khalidina fiha babu abadan a ciki ki duba qur'ani baki daya wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu ko yudkhilhu naran khalidan fiha walau azabun muhim sai ba ce abadan ba saboda mummune ne babu abadan Allah madaukin sarki yake cewa innal ladina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi takhabbathu shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu al mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba wa man jahu min rabbi ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باب أبدا saboda sabo ne ba kafirci bane za ki duba ki ga duk sabo da Allah ta'ala ya lissafa ya faɗa a cikin Qur'ani da ba kafirci ba sai ya ce khalidina fiha bai ce abadan ba amma aljanna sai ya ce abadan kullum da ke wallafi na amanu wa amilu salihati sadu da khilum jannatin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha abadan wa'ada Allah haqqa wa man asdaq min kullum da ke ko saboda ka duk zaki imani da waɗannan tun daga mutuwa farkon mutuwa da shiga kabari tambayar kabari da azabar kabari Allah ta'ala ya tsare mu daga azabar kabari ni'imar ƙabari, Allah ta'ala ya haɗa mu da ni'imar kabari hisabi siradi za hau siradi za a kawo ayyukan mutane za a auna ma kowa aikinsa duk wanda aikinta duk wacce aikinta kyakkyawan aikinta ya rinjayi mummunan aikinta ko da da ɗigo ɗaya ne wannan 'yar aljanna ce kai tsaye da Allah ta'ala cewa i abin nan fa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk wanda aikinta kyakkyawan aikinta ya zama hamsin da ɗaya mummuna aikin ta ya zama 48 wannan yar aljanna ce kwata kwata ba magana prison na ranar alkiyama Allah ya raba mu da prison na alkiyama duk wacce aikinta na alkhairi ya zama 50 na sharri ya zama 50 50-50 kenan Allah ya sauwake to wannan in Allah ya ga dama sai ya sanya ta aljanna kai tsaye ya fi mata waccan din in kuma ya ga dama sai ya sanya ta a tozalla a rafi in numfashin aljanna ya bugo ya shafe ta in zafin wuta ya bugo ya shafe ta Allah ya sauke idan aikinta mummuna irin da yi kyakkyawa mummuna ya zama casa'in kyakkyawa ya zama goma Allah ya sauke in Allah ya gada sai ya yafe mata ya sa ta aljanna baki tun da babu shirka a ciki dan inda kika da an ce akwai kyakkyawan aiki to ki sani babu shirka a ciki domin akwai shirka shirka tana lalata aikin ne baki daya ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يبطلن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبدوا من الشاكرين وأن إيماني درانا تاشا القيامة إيماني دقدرة وبالقدر المقدور أيضا فإنه دعامة إقد الدين والدين أفيه da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara duk abin da Allah ta'ala duk abin da ya same ki ina fatan kina jina duk abin da ya same ki ki san Allah ya san zai same ki shi kenan ba magana ki zai ce ya Allah ne maka ki san Allah ya san zai same ki in kika shiga wasu wurare a duba mai ya faru kenan kina jingina jahilci ga Allah subhanahu wataala na biyu ki san Allah ya rubuta wannan abin kullum yusiba na illa ma kataba Allahu lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana abu na biyu kenan abu na uku ki sani fa da ganin daman Allah ya same ki shi Allah ya ga dama ne wannan abin ya same ki akwai hikima zafi ya miki zafi wani zafin mu za ki ga har har ciza haƙora kike yi ma'ana abin ya yi ɗaci watakila mutuwa ce watakila wani abu ne da ya same ki har gatsa haƙora kike kici abin ya yi zafi Allah ya ga dama ne ya same ki so yake kankare miki zunubi kun bai wannan duk wani abin da ya bakanta mummuni rai yana kan kare mai zunubi ne to amma sai kiga ta mutu ta lalace ta shiga usu ta shiga goma wannan duk yana ruguza mata ibada sai zama mana wannan abin bata same shi ba ko bata samu ladan ba sannan ki sani Allah ta'ala ya halicci abin da bai halicce shi ba da bai same ki waɗannan su ne shiga shikan imani da kaddara ɗaya kenan na biyu sai kiga ga imani da kaddara mutum ya fi karkatar da shi zuwa ga alkhairi idan alkhairi ne sai ita masha haka Allah ya kaddara gashi gashi amma idan masifa ta samu mutum sai a ce wance ce haba shi yasa ni daga ta kura min ido ina fata mun fahimci wannan da kyau kun gane to alhalin kuma murrihi ko mai dacinsa ki sani daga Allah ne in Allah ya ga dama sai haka ne dan ya kara matsayinki ya ɗaukaka matsayinki في عليين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا lalle waɗanda suka yi imani suka ayyuka na ƙare Allah yana sanya musu soyayya sai Allah ya ce yana son ki sai ya sanar da mala'iku mala'iku su sanar mala'ika jibril ya sanar da mala'iku Allah yana son sai Allah ya sanar da mala'iku su saukar da soyayya ki zuwa ga waɗanda ke dandamin ƙasa su soki don Allah yana son to Allah yana son kuma dan dubu sun ƙiga kuma shi sami akhadari ya ce kada ibi san abin halitta don ya saba mahalicci sai zama da yi asara duniya da lahira imani da kadara yana cikin manya manyan shika shikan imani kada ki bari a ce yaron ki yana kuka wai ki je dama wani yaro ne baya kuka a ce yaron ki bai kwana yana kuka ba ya wace ce ta sa muke hannu ba hannu ba ko kafa ta sa muke ba abin da ya shafi yaron ki ina fata mun gano wannan da kyau duk abin da yake amsa sunan damuwa ki roki Allah Allah zai yi miki damuwa ta rashin haihuwa ta samu annabi Ibrahim ta samu annabi Zakariya ya taya cikin dare ya ce rabbi inni wa hana al'azmu minni wasu ta'ala ra'asu shaiban wallan ma kun bi da ya rabbi shaqiya yayi addu'a shiga rintsi har ya kai shiga rintsin da annabi Yunus i suna cikin kwale-kwale kwale-kwale ya zo zai nutse sai aka ce an yi mai kun lodi dole sai an rage wani dole wani sai ya fita a cikin teku sannan sauran su tsira to yanzu wa za a fitar kuma za a fitar da shi ina zai yi eh kuna ce na da kyau ko to ku lura don gada ce wancan za a fitar ta ce me ake nata sai aka ce to ayi ƙuri'a تستعمل القراءة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم يزعل زما التزاحم أنا ساعة شرى متن إيرا وكولوكولي أصند ما cikin ruwa domin sauransu tsira to za a fitar sai kuri'a ƙuri'a fasahama shi ma yana cikin wanda ya kada ƙuri'a fakana min al-mudahidin sai ya kasance cikin wanda ƙuri'a ta haushi shi shi annabi Yunus ai yanayin haka kawai sai iyo tsalle zai tunjima cikin teku yana wannan tsallen sai ga kifi ya buɗe bakinsa shi kenan sai ya fada cikin cikin kifi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala yana wannan sai ce subhan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta da wa yake da Allah ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka in kuntu min adh-dhalimin ya Allah na kasance cikin azzalimai na zalunci kaina in ji annabi yake fada ma ubangiji subhanahu wa ta'ala haka sai Allah ta'ala ya ce falawla annahu kana min al-musabbihin inda ba dai shi annabi Yunus yayi tasbihi bai an wa iyaye mata shi tasbihi yana da muhimmanci tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah maimakon a zauna a yi ta fira ta tasbihi yana wata mai alfarma a ramadan da watan ramadan tasbihi yana da muhimmanci Allah ta'ala ce ba din yana cikin masu tasbihi ba lallabi fi batni ila yawmi yub'athun da ya zauna a cikin cikin kifin nan har ranar tashin alkiyama Fana ban bazlahu bil ara sai muka harar da shi a sahara inda babu wata bishiya fili ne sahara dai babu wata bishiya gaba daya na aka harar da annabi Yunus ana basna bil ara'i wa huwa saqim yana matsatse tunda ya yi kwanaki a cikin cikin kifi ai dole ya takura wa ambatina alai shajaratan min yaqtin sai muka tsaran mishi da wata bishiya a nan sahara din take ka tsaran mishi da bishiya daga tasbihi shine abin da ya tsayar da shi daga wannan mawuyacin hali da mutum ya shiga to daga duk mawuyacin halin da kika shiga karki manta da tasbihi لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين wannan zaki shi ne bila adadin ba sai kin sa tarbi mai ɗari ba ko mai duhu zaki ta yi kina ne kina shi ne abin da zai tsere da ki damuwa ce bakin ciki ne wani mummunan yanayi tsoro kika shiga kawai kika ba tasbihi shi ne abin da ya tsamar da annabi yunus alaihi salatu wasalam ya alaka ka tsamar da mummuniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك mai wani tambayar take cewa assalamu alaikum malam ina son ƙarin bayani mutum ne yi wankan janaba a babban bahu a cikin ɗakinsa wankan yayi wankan ba abin ya taba ba abin da ya taba wankan shi muddin ya gama jiki da ruwa duk abin da ake bukata na ya samu ruwa ya samu ruwa babu abin da ya taba wankansa insha tambayar ta dangane da mala'ikan da ke tsaron gidan aljanna ya tabbata sunan shi ridwan gaskiya ban sani wallahu a'lam